واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا yayin da kuka mutanen ku kuka kyala abin da suke bauta ko koma bayan Allah ba ku bauta ma kowa sai Allah shi kadai to ku fake a kogo don gudu da addinin ku ubangijin ku madaukakin sarki zai shimfiɗa muku daga cikin rahamarsa abin da zai kare ku daga abokan gabar ku kuma zai sauwaƙa muku abinda da za ku yi amfani da shi na al'amuran ku irin wanda zai musanya muku abin da kuka rasa na rayuwa a tsakanin mutanen ku.